haka ake ku taka kuɗin da boko ba ruwa ku da wani abun nan ba ruwan ku ku taka da boko kawai ba ruwa ku da kadara ka wasu kadara ko sai da kai ba da ba da a rage kadara in za ka kwaɗi ka kwaɗi kura a'a wani kansila Beto wannan ɗan da kira ne wannan ɗan da kira ne to ɗan da ne a kwarai a wannan ɗan da kira ne tsakanin sabon to ya ke na da shida

ta haɗa kuɗi na ake a kake yi kai da sanar da ce sai dai kuɗin da waka in bai kai ya kai ga sarki dole zai mai ya yi ba. shagon ɗan yalo wani ma sa agogo minti biyu ga tabbatar shagon ɗan yalo da shi da malu. musa na ji kayi wata rogo ina can zaune wai ka je gidansa wai bai tashi daga bacci ba yanzu kuma ka sake biyo shi nan ne ya faru ko kana bin shi ba shi ne da na je gidan shi ai ka san ya kama da ɗawainiya ta shi sa nake zuwa ba kowa nake zuwa gidan shi ba saboda haka in kana ra'ayi na ina ra'ayi ka ya saba da ɗawainiya ta ne kuma baya fushi in na je inda yake yawa shi sa nake taka je inda yake ba sai ya bon kuɗi ba saboda haka wani abun yana kai ba sai ya bon kuɗi ba a saurara in faɗi ɗaurin auren mai gida ranar lahadi idan Allah ya kai mu akwai ɗaurin aure a gidan alhaji musa yobe wanda za a yi kamar haka Karfe goma sha ɗaya na rana za a ɗaura auren a gidan musa yobe rimin jebe makarantar fako in ne ka je makarantar fako daga ɓangaren gabas za ka hangi gidan musa yobe muhammad bashir tiyawa gare ka to mai unguwar safiyanu ya sa ya zai zuwa gidansa ya daina bayarwa ne shi ma wanda ya tarin fiko mai fata wanda za a yi a cikin murtala cancin ɗin cikin murtala ta uku ce za a tafi gidan uku allahu akbar kaji maza wala da zuwa ke dauka da rike ba wannan sai manyan Allah ta uku ta shagon dan yaro ka zama na tsakanin shagon dan yaro ma da shagon tura uban kai ku Allah a sallami shagon dan yaro shagon dan na dambe kawo shagon dan yaro sakari sai an daure tura uban da kai bari ka da ba shagon dan yaro bari ka ba yaro kai shi ma yaro ne ku da ku mun za ku mutu yaro ne shi kai ma yaro tsaya ka mutu tsaya ku mutu wani uban nan ka dare su zaburo kai kallo na nesa zaburo ke kallo ta na nesa zaburo ke kallo kaddara ka shirya cibiyar suka shirya yanzu za mu rabu da damar durbin da wa malar bakin ma na najiri wallahi yanzu ka fara motsawa manu ba da garin da nasawa ta fara da mutum wani uban nan ke gaishe kamaru gaishe ka tashi alhamdulillahi ta gwada yau daure mai kwarin ya faɗi bashi gwaninta namiji da shi kai ma namiji da shagon ɗan yalo namiji da kai shi ma namiji da bura uban da kai kai shi da shagon ɗan yalo mai neman suna baya gudu shagon baya gudu shagon ɗan yalo babu dogon shirin ya ne ɗan fatan ba na ga dogon shirin ya rabe kai shi da shagon ɗan yalo to musa a sha ruwa a dawo musa a ga take shagon ɗan yalo ya fita ne ba ni da Allah gali kalibar dogon auta ta dogon alika gefe da kuma lugwanin sa kai mai gefe yawa ɗauki lugwanin ka kai mai gefe a nan kuma ta tsaya a wurin ya daura zaren ga ku sa mana da fula za mu ce da zabe tsakanin shafon alika da shida shafon karfe tsakanin gudumada da kudu Ba. Eh. gani da kudu wallahi gali na gudu gali na gudu eh gali na gudu baba koma mu ke sokoto don mu ɗauko shagon ko sinai ko ka kina ta shi annaka wallahi ko ka kina ta shi annaka naka ko mu shagon ko ka kafin ya fara wannan a da da mara horon gado halin nan ka faɗa shago